a garin ɗan aduwa ɗan gari da ke cikin gundumar gidan rumji al'ummar ta gamu domin fifita sanya matashiya 'yar mata a makarantar boko bisa wannan fusa'ar mazauna garin na ƙoƙarin kokowa ne da wasu tabi'un aza tsammani da ke tsungumar sanya ɗiya mata a makaranta wanda ya fusa'anta girkin wannan kwamitin bashir ahmadu ya yi bayani a kai da muka ji wannan abin yana yi sai muka kira wani taro tare da malaman makarantu na nan garan kace ya kamata mu kwamiti wanda zai waye ma uwaye kai bisa sa ya mata karatu wannan kwamiti mun ka hada da malamai da yan boko kungiyoyin matasa kungiyoyi waye mu mata mata suna biya gida gida suna waye kai wurin sallah babban masallaci na juma'a malamin in yayi hudu ba kare yana jan hankali kawo su ayoyi na qur'ani da nuna cewa ilimi wajibi ne a neme shi wannan ayyukan da aka sawa gaba musamman wajen mata da ke wayar da kan yan uwansu mata dangance da sanya 'ya'yansu ya mata a makaranta ya karfafa kowace matar kamar Cimasile uwar Nana Kursiya ɗaliba a ajin CMN inda take tallafa ma 'yarta. Kullum ta kwal tun tana sai e in zamani ina koya mata abin da Musa sun ka gwada mata an kwatanta mata. Ba ta taɓa ridibile ba har ta kai sai an yan. ina son in Allah ya in ƙara bin kasa ta aiki na gida ban sata. In dai har ta ta hada lakwal in ta zo gida takarda ni ka sata diba. Geography ina koya musu sayansu ko wata exercise ina koya musu an ba da bakan sana yanzu haka ina koya mata ko an ka yuran tiri a tambaye ta tana iya ta gane wani abu. Wannan bayar da shawarwarin ga sanya matashiya yar mata makarantar boko kwaliya ta biya kuɗin sabulu an samu ƙarin kason rubutawar ya mata a makaranta daraktan makarantar firamare ta garin Isaka Sani. Nan cikin lakwal yaro muna da ɗari biyu da arba'in da uku cikin wannan yaro ɗari biyu da arba'in da uku ɗari da ishirin da takwas duka ɗiya mata ne suna zawa lakwal a kan lokaci alhamdulillah ba mu da wannan matsala wajen sadiya yaran lakwal in shekara ta kama uwayen ɗaliban da suka ankara kuma suka yarda wa sanin mahimmancin sanya ɗiya mace a makarantar boko su ne za su dafawa matuƙa ga riƙe yaran nasu a makarantar boko husa'ar garin ɗan aduwa wani misalin koyi ne da zai kyautata alƙalumman lissahi ga ilimantarwa. Studio